Bismillah Rahman Rahim triplet babi na talatin da 36. Dadi sun gama shiri suna jiran su. Daidai jiya ya ga Michael fa ba shi da niyyar tashi ya je ya shirya sai ya ce, "Michael, we are waiting for you to go to church." Shirin Michael ya musu kamar bai ji me suke cewa ba. Ya ci gaba da latsa wayar. Romeo yana laura fuska. Cikin muryar rarrashi cike da so da kwana dadi ya ce, "My tiger, we are waiting for you." Cikin tsawa Michael ya ce, "Dad, I can't go anyway. I don't want to waste my time going there. I have a lot of important things to do. So please leave me alone." Tashin sense. Zaro ido dadi ya yi jikinsa har kyar Michael ya ce, Michael, are you hearing what you are saying? Out of your senses? Karo na farko Michael ya ja dogon tsaki don shi ba mai jan tsaki ba ne. Kallon James Zadi ya yi jikinsa sai kirma yake don tsoron kar fasu ya tsine wa Michael su shiga uku. Daman ga Michael ba wani isasshen lafiya gare sa ba. Idan fasu ya tsine masa ina za su sa ransu. James, go and call Lion for me. zama jim sai kusa da mike yana cire sweet din da jikinsa yana faɗin i remember ni ma ina da abin da zan yi mai muhimmanci layin kuma yana barci ka iya zuwa da kanka ka tashe sa kuma daga yau gama canza church zamu yi da wannan pastor he doesn't know anything ne kawai duk abin da ya faɗa maka last week akan mu ƙarya yake zai wani ce maka wai muna rayuwar farin ciki da murna kuma ba mu wani aikata abin da ba daidai ba tun daga lokacin da san ƙarya yake saboda ni jiya da ƙyar ne barci saboda damuwa jiwa Michael yayi ya ba wa James hannu suka tafa kamar munafukai. Michael ya ce, "Well said my blood, ni ma saboda ya sa na daina yarda da shi, kuma na ji na tsani duk wata addini ma don makaryata na ɗauke su." Dadi ya tsorata sosai, shi tsoronsa ɗaya kar ba su ya tsine wa triplets ɗinsa ya shiga uku, don su kaɗai gare sa, su ne jin daɗinsa sanyin idaniyarsa. Duk da tsufar da ya fara yi hakan bai hana ya haura sama da gudunsa saboda damuwa ba, kai tsaye fatan Romeo ya nufa. kallon michael james sai kafin ya ce what are we going to do now dan dadi ya je ya yi reporting mu ne a wajen romeo kuma ni gaskiya i hate this pastor zan canza church kashewa james ido michael ya yi kamar wasu munafukai abinka da triplet nan take michael ya sake wa dadi wasu shegun kwari kwari masu cizon bala'i duk inda suka ciza ka to fa sai wajen yayi sati yana kumbura yana maka zabar radadi gashi ba su da magani wajen yayi ta maka radadin zafi kamar cizon kunama ka rasa inda zaka sa ranka ka ji sanyi Dad yana kokarin shiga fatin Romeo kwarin suka isa gare sa. Kai tsaye cikin suit din jikinsa suka shige ga su da yawa. Haka suka fara dalla masa cizo. Ihu ya fara Ya fara cire kayan jikinsa. Dariya Michael ya fara yi abin da bai taba yi ba a rayuwarsa dariya. Saboda mamakin ganin dariyar Michael ya hana su Uncle Harry jiyo ihun dadi. Wai shi kuma James sayin dadi yake amma ba su da zaɓi dole su rufe wa dadi baki. Ko ya daina takura musu akan cewa su je church dan dai ba sa son ganin fasto din nan. tun daga saman staircase dadi ya fara da birgima a ƙasa har zuwa ƙasan stair din cikin falon sai ihu yake yana kiran sunan jesus a guje su uncle hedi suka yi kansa suna tambayar lafiya na su ma james ya sake musu nashi kwarin zo ka ga yadda ake rige rigirayen cire kaya tuni sun yi wurgi da bibles da ke hannunsu sun fara birgima suna ihu shi kam tga ma nashi ya fi yawa don haushinsa james ke ji sai dariya michael ke babbaka kamar zadaddi dadi gwanin ban tausayi tsohon nan duk wayannan kwari sun cize masa fuska kam fuskar nan ta kumbura tum kamar rababbiyar abin ku da fatar baturi ba kwaliti sosai gashi sai cizon sa suke shi kam john bayan ihu har da zagi yake zuba a kwarin shi kuma uncle harry tsuniwa yake da aikawa kwarin ba iyaka da turanci ba duk kwarin sun kumbura musu jiki yau har da yaren mahaukata suka yi ba iya turancin kawai ba Uncle TGA bai ankara ba kawai sai ya ji kwarin sun shige cikin shot ɗinsa. Daidai sai suka samu suka fara kai masa harbi da cizo, kuma James ya tura su saboda mugunta. Wani mahaukacin ihu TGA ya fasa tare da miƙewa kamar mahaukaci haka ya bazama, bai san inda ya nufa ba saboda azaba. Allah sarki bawan Allah sai gudu yake yana tsalle kamar doki. Ya kankama wajen, kai tsaye ya haye saman bene. Aiko, a wannan gabar na TGA sai da ya sanya James ma dariyar mugunta. Dama shi kan Michael kamar zare da ya dawo saboda dariya. Uncle TGA kuma ya kara haukata su da dariyar, har da su lalowa kasa daga saman sofar saboda dariya. Michael akwai iya dariyar mugunta. Kai tsaye dum na Romeo TGA ya nufa cikin fitar hayyaci da azabar raɗaɗi. Ya manta inda ya nufa. Ya fi abin da yake gudun wa bala'i, da in ya kuskure ya tashi Romeo daga barci, ba zai ji da daɗi ba. Yana shiga a guje haye saman bed ɗin Romeo sai faman matsa shirt nashi yake yana ihu kamar karamin yaro. A natsa Romeo ya waro dara da ran idansa. Masu ɗauke da barci akan fitsin TGA da ke kankama da shirt ɗinsa yana ihu. Numshe ido Romeo ya sake budewa, fuskar nan tasa daure kamar wadda aka aiko da sakon mutuwa. Tamkar bai san menene dariya ba. Already dama shi romiyo haka fitsinsa take, kullum a daure ta mau kamar hadari. Tsabar kyansa ya sa daure fuskar ki kara masa kyau, kuma ya san hakan tafi dacewa da shi. A hankali ya miƙe zaune tare da sanya kyawawan fararen hannunsa ya tara dark black hair ɗinsa da suka bazo masa a face. Tara su yayi ya mai da su bayan sa kamli da wannan sexy boss in shi. Gashi yanzu ya tashi daga barci. Voice din kasa-kasa mai dauke da barci, gwanin dadin sauraro, a nutse ya ce, What happened? What brought you here? Kasa magana TGA ya yi saboda ihun azaba da yake yana kallon kofar shigowa. Slowly Romeo ya juya daradaran idansa kan kofar. Ganin babu kowa ne ya sa ne cool voice ya ce, Get out. me yi magana yana kara ɗaura fuska kamar hadari sai lokacin tga ya kalli fetsa romeo da kyau sai lokacin ya gane inda ya shigo ganin ɗaurariyar fetsa romeo kamar wani layin din gaske ne yasa tga sake fasa razananniyar ihu tare da durowa kasa daga saman gadon ya yi waje da gudu shiru romeo ya ɗanyi yana tunani me ya samu tga yake wannan ihun tabbas ya ji a jikinsa triplets nasu sun yi wani abin amma bai kawo ransa abin da suka aikata ba kenan guntun tsaki ya ja tare da koma ya kwanta can kasa-kasa ƙasa yake jiyo ihun su dadi kamar a mafarki shiru ya yi kamar ba zai miƙe ba can kuma da ya ji ihun ya tsayawa kuma ba wai sun mutum ɗaya ba hakan ya sa ya miƙe zaune a hankali ya zuro kyawawan sa ya miƙe kamar bai son taka ƙasa saboda barci da ke idonsa haka ya sanya kyakkyawan bedroom slippers ɗinsa white color masu bala'in kyau da laushi da tsada sannan ya nufi waje yana fitowa falonsa sai ya ji ihun nasu ya kara yawa kasancewar pat nasa ya yi nisa da falon ƙasa ne yasa baya jin hayaniya sosai idan ana yi a falon ƙasa a farkon sakkowa bai na shigo a falon ƙasan ya tsaya tare da goya hannu a kirji ya zuba wasu dadi da ke birgima a kasa ƙasa daradaran idansa yana kallon yadda suke ihu suna birgima suna neman taimako a hankali ya dawo da kallonsa kansu Michael da ke ta faman ɓaɓɓaka dariya kamar waɗanda suka zare. Yar gyaran murya ya yi wadda ta sa duk wata halitta mai rai a falon ɗagowa yana kallonsa har su dadi masu ihun jin boys tsoro ya sa sun mance da mike cizon su sun mance da bala'in da suke ciki dan gwara musu kwarin nan akan hukuncin Romeo. A ɗari James da Michael suka miƙe kamar za su tashi sama saboda gudu suka fice daga balon suka yi waje harabar gidan. Jinjina kai Romeo yana tunanin ya zai yi da yaran nan wani hukunci zai musu. Ihun Uncle Harry ya dawo da shi daga duniyar tunanin me ya kamata ya yi wasu James. Wanda tsaki ya ja tare da dakatar da kwarin ya kalli jibga sojojin da ke cikin kicin suna aikin girki. Go and bring them for me. Ya faɗa tare da taka staircase a hankali ya sako zuwa cikin falon. Ya zo na saman sofa yana kallon yadda su dadi ke fama da sosa jikinsu suna kuka. a saman kafaɗar sojojin nan suka ɗauko michael da james suka kawo su gaban romeo still har lokacin gimsa dariya suke kallon fuskokinsu romeo yayi a maimakon ya ji haushi ko ya musu wani hukunci sai ya tsinci kansa da jin zuciyarsa ta yi wani sanyi ganin dariya da ke kan su yau first time ya ga sun yi dariya a rayuwarsu dukkansu triplets ɗin ba masu dariya ba ne ba su taso a yanayin dariya ba tun suna yara renon sojoji uncle heli da dad suka musu sannan kuma sun taso da tsantsar tsanar mom ɗinsu hakan yasa ɗaya daga cin abin da yasa ba sa dariya kuma ba su da yawan magana ba sa shiga harkan kowa kuma ba sa son a shiga nasu ba sa son baƙi su kaɗai suke rayuwarsu don ba su yarda da kowa ba sun ce tunda mom ɗinsu ta iya cin amanar su to kowa ma zai iya shi yasa ko dadin su ba su yarda da shi ba su uku nan su kaɗai suka yarda da kansu bayan su ba su yarda da kowa ba sai dai gara james da michael su kana iya yi musu magana har su tsaya su saurare ka shi kam romeo ai duk gidan ba wanda ya ga fuskar da zai iya yi masa magana bala'in tsoronsa suke ba mai iya tinkararsa ya masa wata magana har dadi mutuwar tsoronsa yake dan gara michael da yake suna shiri sosai kuma saboda matsalar michael ya sa ya ja su a jiki banda haka ba mai kwarin gwiwar iya tunkararsa a baya kafin yanzu ma idan dadi na son yi masa magana akan wani abu to ba sai dai in ya sha giya baya taba iya tunkarar romeo ko da a waya ne baya taɓa iyawa sai ya sha giya ya bugu saboda tsoron Romeo. Ganin wannan ɗaurariyar fes na Romeo ba ƙaramin razana mutane yake ba, yana sanya hantar manyan maza ta kaɗa. Sa mam take cewa ganin farin cikin ma Romeo razana ta yake, dan shi ko yana cikin farin cikin fuska a ɗaure take. baka ka taɓa gane masa, yanzu kuma da yake bawa dadi dama ya faɗa masa duk wani abin da ke damunsa, dadi ya je daga can baya yake tsayawa. Kuma ba duka ba zagi. ba ɗaya da romeo ke masa kawai dai allah ya zuba wa dadi tsoron wannan fes ɗin na romeo ne mai sanya hanta maza kaɗawa shin romeo ya yi zuba musu wa'annan kyakkyawan idan nasa yana kallon su sai faman gimtsa dariya suke shi kanshi abin ya ɗan nishaɗantar da shi ganin yan uwansa haka ya kayatar da shi da yake ba a gane farin cikin sa yasa ba wanda ya gane hakan limshe idan nasa yayi hakan yasa long lashes nasa suka ƙara bayyana kamar wanda ya ƙara da na kanti sake waro idan nasa yayi sosai har sai da ya suka ƙara kyalli saboda ya zaro su sosai Go and apologize. Ya faɗa a sanyi. Ba mu so suka miƙe still har lokacin gimtsa dariya suke. Jikin dadi suka fara shafa masa don ya samu sauƙin raɗaɗin. Don dama idan ba su suka shafa wannan cizon ƙwarin ba, babu wani magani da zai kashe kaifin dafin cizon ta daina raɗaɗi. Tsaf suka shafa jikin dadi, hakan yasa dadi ya samu sassauci daga raɗaɗin azaban zafin cizon ƙwarin. Romeo yana zo yana kallon su sai da suka bi kowa suka shafe su sannan suka dawo gabansa suka tsuguna suna sunar da kai ƙasa irin na marasa gaskiya wayanda suka yi laifi. jin da kai romeo ya yi da jikin sofa tare da limshe ran idansa yana mai jin ƙaunar yan uwan nasa a ransa almost 30 minutes kafin ya miƙe ba tare da ya musu magana ba ya haura sama abinsa kallon juna suka yi kamar wasu munafukai a tare suka kwashe da dariya kamar waɗanda suka sha suka bugu da faduwa ƙasa suna babbaka dariya kamar ba lafiya ba kasancewar su dadi sun samu saukin raɗaɗin hakan yasa suka samu damar dawowa cikin su suka zuba su jams din ido sai faman ɗirkar dariya suke shi dai dadi addu'a kawai yake Allah ya shirya masa wa'innan yara dan sun suna yara suke azabtar da shi da wa'innan kwari idan ya musu laifi da suka girma ne suka daina har ya manta da kwarin nasu a tunaninsa ma yanzu babu kwarin ashe ashe akwai su kawai ba sa fitarwa ne a tare suka miƙe har lokacin da dariyar ya ƙi sakin su haka suka wuce sama suka nufi fatin james bin su da ido dadi ya har suka ɓace sannan ya lallaɓa ya miƙe yana ba su uncle harry haƙuri nan fa dadi ya ga tga har lokacin sai murƙusu su yake kusa da shi dadi ya matsu ya taɓa shi yana faɗin general what's wrong with you are you okay kasa magana tga ya yi kasancewar su james ba su shafa masa wajen da ya masa harbi cikin shot nasa ba to wajen ya kumbura sai azaban zafi yake masa dadi da ya fahimci haka ta hanyar wajen da tj din ya rike da hannunsa hakan yasa dadi ya ce da bodyguard din da ke gadin wajen tebur din cin abinci su zo su dauka masa tga su kai shi dakin duba mara lafiya don ya bashi taimakon gaggawa ko ya dan samu sauki duk abin da ke faruwa a falon tun daga farko har karshe bodyguard da sojojin suna gani amma ba halin yin magana cikin sauri suka dauki tga suka wuce da shi ward room nasu da ke dadi ya iya taka zuwa room din don ya ceto kaninsa kuma dan autansu daga hadari Ba ƙaramin dirama dadi ya sha ba wajen duba TGA wajen, don TGA ya ki tsayawa saboda azaban zafi har sai da dadi ya ce zai kira Romeo sannan TGA ya yarda. Dadi ya taimaka masa. Inda ba wani magani da zai sa ya daina zafin, amma ba laifi ya ɗan rage. Haka dadi ya ba wa sauran makula kafin ya yi tiritin na kansa. A takaice dai a wannan rana ba a je wannan chat din ba saboda aika-aikan da triplet suka yi ko in ce James da Michael. Nigeria, Kaduna. ta tsaye ban kafiya ta wuce ta je ta ciro rufi kuɗi sannan ta wuce school kamar wasu wadda aka gaji da su a gida kullum sassafe suke zuwa school rufi da amal ko da basu da class sun zo su yi ta zaman banza kamar waɗanda basu da mafaɗi ta tsaye department ɗansu a afiya ta wuce dan ta isko su rufi suna ganin ta suka fara rungumar juna amal tana faɗin i miss you two days zama afiya ta yi saman kujerar da ke wajen ta ciro kuɗi ta miƙa rufi 100k tana faɗin miss you too my girls an san kuɗin rufi ta yi tana washe baki ba ko na gode bari Allah ya yi albarka haka ta tura kuɗin cikin jakarta kamar ba shi ta ba wa afiya din sai bayan ta sanya kuɗin a jaka ne sanin ta na kusa da afiya tana faɗin please afi ya magana alhajin nan ne a matsafa yake yana son ganin ki dan Allah shiru afiya ta yi kafin ta ce idan muka gama exams ki ce masa ya zo mu haɗu a nan mashi baki rufi ta yi aikin bokanta yayi kyau ita kuma afiya haka kawai ba ta ji daɗin amsawa rufi da ta yi ba don tana jin kamar ba za ta iya haɗuwa da alhajin ba amma ba za ta iya yi wa rufi musu ba gidan abba 9 pm zaune akila baiwar allah take saman sofa a falon su sai faman kiran layin dadan jeli take amma baya shiga yau wajen week ɗaya kenan akila na neman layin dadi don su yi hira da jeli amma a kashe yau sosai akila ta shiga damuwar ko lafiya tunani ta fara yi yadda za ta bullo wa lamarin ko dai na je kano na duba me ke faruwa ne ta je wa kanta tambayan da bata da amsa to idan zan je kano me zan ce abba da ammi ina zan ce musu zan je shiru ta yi ta rasa mafita ta shiga damuwa gashi in ta tambayi ya Imran ma sai ya ce mata shi ma baya samun dadi a waya amma sun kusa kammala exams zai dawo cikin month din zai dauke ta su je kanan tare ta daina damuwa insha Allah komai yana nan normal ita dai amsa masa da to kawai ta yi amma ba wai dan ta ji dadin hakan ba ta yi shiru tana tunanin ko dai ta kira su afiya ne duk ta shiga damuwa tana kewar yan uwanta sai dai idan ta kira su afiya ba wani jin daɗin su take ba saboda ba sa mata magana mai daɗi haka ta yi shiru tana tunani kamar a mafarki ta fara ganin wutar falon su na kawowa yana ɗaukewa da farko ta ɗauka rikicin yan nepa ne don haka bata wani damu ba sai kuma ta ga abin gaba yake yaƙi tsayawa har wani shekin wutar yake yana abu kamar shokin na nepa tsoro ta fara ji jikinta ya fara kirma sai zara ido take a hankali ta miƙe tana taka wadda kwai ya fashewa a ciki kai tsaye saman bene ta nufa tana tafiya tana jin motsi kamar ana binta a baya ji ta yi kamar ta fasa ihu sai dai kuma ta kasa yin ihun sosai ta tsorata ganin ta kusa haura sama ne yasa ta kwasa da gudu ta nufi bedroom din ammi kwada ta zo za ta shiga bedroom din sai ta kofar bedroom din ya rufe kansa da kansa ihu ta saki tare da juya da gudun gaske ta nufi bedroom din abba nan ma kwada ta zo za ta shiga sai kofar bedroom din ta rufe kansa dan fa tsoro ya fara dira mata a ranta jikinta har wani kirma yake sai zaro ido waje take ta rasa ina za ta sa ranta tana tsaye a kofar bedroom na abba kamar a mafarki gaba ɗaya wutan gidan ya ɗauke wani bala'in duhu ya gauraya ko ina a guje ta nufi bedroom ɗinta tare da yin wurgi da wayarta da ƙarfi ta fara kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana furta hakan kankace mai wutar gidan ya dawo haske ya gauraya ko ina haiwa sama gadon ta yi a ɗari ta shige cikin bargo tana kuka ƙasa ƙasa tana ambato sunan Allah da ƙarfi ta runtse idon ta yau ta ga tashin hankali da ƙyar barci ya awon gaba da ita har ta yi barci jikinta bai daina kyarman tsoro ba katsina ko da jihan suka isa hospital ta sanar da gwaggo abin da ke faruwa sosai gwaggo ta shiga damuwa gaman kuma har yanzu ba ta ko motsi ba ta san inda kanta yake ba sun zo na jigum-jigum a harabar hospital din sun rasa madafa banda sunan Allah ba abin da suke ambata a ransu kamar daga sama suka ji sallama a ta bayansu Gwaggo Jihan Sadiq har suna rigirgen juyawa. Sadiq ne kawai iya amsa sallamar tare da miƙa wa matashin hannunsa suka gaisa. Idan ba damuwa zan iya zama don ina son magana da mamace. Matashin ya yi magana yana kallon gwaggo. Kallon gwaggo shi ma Sadiq ɗin yayi yana jiran su ji me za ta ce. Da hannun gwaggo ta yi wa saurayin nuni da wajen zama ba tare da ta yi magana ba. Kasancewar matashin ba zai fi sa'an Sadiq a haihuwa ba. Shi yasa gwaggo ba ta damu ba. Mama sunana Ibrahim, ni ma'aikaci ne a Super Restaurant wanda aka buɗe kwanan nan. Na san kun san restaurant ɗin, to a takaice dai An bani aikin samo yara 'yan mata wayanda za su dace da aiki a wajen. To tun jiya da na shigo asibitin nan, na ga wata 'yar take a fuska ta dace da irin wanda muke bukata. Sai dai ta fannin karatu kuma za mu mata jarabawa. Idan ba damuwa ina muku ta yin aikin. cewar Ibrahim. yayi magana yana karewa Jihan kallo. Oh masu sauraro a nan za mu dakata kada ku manta ku da na subscribe ku da na karrawa sannan ku yi mana like.